Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. 'yan jarida kusa 40 ne suke samun horo na tsawon sa'o'i 48 a doso kan hanyoyin da ake bi da kuma shara'o'i na mai laifuka a Nijar tare da kungiyar CNDH. a zandar bankin cibiyar bada jini ta yankin crts na fama da karancin jini a lokacin da yankin ke fuskantar yawantar zazzabin cizon sauro akwai mu da karin bayani a cikin shirmu na musamman za mu taɓo mahimmancin kusanto 'yan ƙasa wajen sanar da su kan kula da harkokin ƙananan hukumomi. To madalla yanzu ga labar naku daki-daki. 'Yan jarida kusan ashirin ne suke samun horo a doso kan hanyoyin da ake bi da kuma sharo'i na mai laifuka a Nijar. Wannan horo na kwanaki biyu da aka fara a yau da safe a karkashin jagorancin kungiyar kare hakkin ɗan adam ta CNDH ta haɗin gwiwar ONG Indilo na da burin ilmantar da 'yan jarida kan batutuwan shari'a musamman kan yadda ake tafiyar da batutuwan mai laifuka Ibrahim Mamman Sani na idlo reshen doso a cikin rahoton Hawa Usman. Muna nan ne tare da gwamnatin Nijar a cikin tsarin ba ta damar cimma muradunta a fannin ƙasa mai 'yanci a ɓangaren CNDH. A nan gurin mu shine samar da wani kundi da zai shafi tsarin hukunta masu manyan laifuka da kuma wajen tsare 'yan kaso. A yau CNDH ta kawo ƙoƙarinta a cikin jadawalin tsarinta na wannan shekara na horar da 'yan jarida akan tsare-tsaren shari'a a Nijar domin 'yan jarida su gane yadda abubuwan suke gudana hanyar da ake bi a shigar da korafi da kuma yadda ake shari'a a cikin mashara'antu daban-daban a baya wata kotu ce take hukunta masu mai laifuka amma yanzu wasu mashara'antu ne suke kula da wannan hukunci ta hanyar wani sashe da gwamnatin niger ta kirkira tun a shekara 2018 A yau da safe a nan birni mai aka kaddamar da wani shafin yanar gizo na ma'aikatar ilimin ƙasa wani shirin ma'aikatar ilimi tare da haɗin gwiwar uh, wato lir niger wani dandali ne na yanar gizo da zai haɗa dukkan ayyukan ma'aikatar Muhammad Zanaid, Sakatare janar na ma'aikatar ilimi a cikin rahoton Ali Tajisir Muhammad. Bikin na yau ya ba mu damar ganin wannan kayan aikin. Abin da yake muhimmi shine za a yi aiki da shi a cikin rahotanni ko bangaren gwamnati ko bangaren masu zaman kansu domin nan gaba ofishin minista ya samu bayanai da aka samar. Tare da abokanin mu za mu samu kayan aiki bi hanyoyin hukuma nan zuwa gaba. A fara aiki da shi saboda ƙalubalen shine ba wai samar da kayan ba. a yi aiki da shi ina tsammanin malamin makaranta da ke bilma ingurti ayyaru daga nesa yana iya shigar da bukatarsa ba tare da ya taso ya zo ba yana ba mu damar yin tsimi ta hanyar wannan tsari wato muhammad zidane kenan kuka saurara A wannan lokaci na zazzabin cizon sauro a wasu yankunan Nijar masu cuta jini na buƙatar jini sosai bankin jini na cibiyar bada jini reshen zandar na fama da karancin jini a cewar shugabannin wannan cibiya masu bada jini suna da wuya amma kuma masu buƙatar jinin sai karuwa suke dalilin kenan kiran mutane da su je su bada jini Bori Dan Lele Isufu babban jami'in CRTS zandar a cikin rahoton Aliketa. Lokaci ne da ya fi tauri a gare mu. Ɗan jinin da muke samu ta hanyar 'yan kulab da 'yan fadodi da garuruwa da ke kewaye tuni mun tattara adadinsa mun yi aiki da shi. Kenan yanzu muna samun mutum biyar zuwa goma a wani da suke zuwa su ba da jini a raɗin kansu. Alhali a yau na duba an samu salkar jini da biyar kuma duka an yi amfani da su jiya. Kullum haka ne a cikin watan Oktoba ko ba mu samu ba shine mu samu salkar jini jini 100 kuma bukatar jini kullum sai kara karuwa take yi masu bukatar jini. Birnin Kwanni na fama a babana da wata cutar ido mutane da dama ne suke fama da wannan cuta a cikin garin. Dr. Azara likitar idanu a asibitin Kwanni ta yi karin bayani kan cutar da kuma matakan tsafta da kamata ɗauka a cikin rahoton na Arzika. ciwon ido dama lokaci-lokaci abu ne wanda yake yana zowa shine wanda ake iya cewa kamar ciwon ido na apollo wannan shine yanzu ake na ana ta fama da shi wannan ciwon ido ko ana yin shi shekaru zuwa shekaru yana zawowa kuma abu ne wanda yake in ya samu wani yana da shi wani yana iya ɗaukar shi abin da ya kamata a yi inda an ka kamu da shi a rugo a zo likita na ɗaya ɗaya amma kahin a zo likita a kula da tsaftacewa a wanke sosai sosai bancin wannan kuma a kiyaye yawan tattaba ido kamar a sa mai ana yawan sa hannu ana tattabawa kuma ana yawan neman wani dan kyalle ko wani mushuwar ana dan tattaba ido wannan abubuwa ne wanda yake duk suna ƙara rikita idon ne bai makamtar suwa ciwon ido ne wanda yake nan da nan an yi maganin shi yana warkewa Ambaliyar a jere ta dalilin baciyar kogin Komai-Dugu yaube ta shafi mutane fiye da dubu goma a yankin Difa a wannan shekara zuwa ranar goma ga watan Oktoba cibiyar daidaita ayyukan jin kai ta OSHA ta rawaito cewa gidaje 925 ne suka faɗi kuma zuwa wannan rana iyalai 160 ne aka tsugunar da su a filin kokowa na Difa kafin a gyara wurin da za a mai da su mai girman eka biyar ganin matsalar hukumomin suna kira ga mutanen kewayen kogin da su yi takatsantsan da kuma kasance a cikin jiran umarni da dai sauransu. Wannan shekara babban kwarin ƙauyen Auduras mai tazar kilomita 110 daga arewa maso gabashin birnin Agadas bai kawo ruwa ba. Rashin ruwa na kawo babbar matsala ga masu aikin garake da makiyayan yankin. ruwa ba samu ba sosai kuma yankin na fama da fari a cewa suleiman usman mashawarci na dabaga a cikin rahoton musa mamman Wannan shekarar babban gebe na yankin garin Daudarat bai kawo ruwa ba, wasu ne da suke kewayensa suka kawo ruwa. Gaskiya wannan babbar matsala ce ga manoma nambu da kuma makiyaya. Shimfidar hanyar geben bata ma samu ruwa ba, wanda babbar matsala ce ga masu noman rani. Matsala ce da ta shafi garuruwa Daudarat, a Jangalan, Gumat har zuwa Tanazila. Gebe ne mai mahimmanci. Wannan shekara akwai matsala matsala ruwa a yankin muna kira ga abokanin hulɗa da gwamnati ta hanyar ƙaramar hukuma a dubi lamarin a cikin sauri da kuma cikin lokaci mai tsawo wannan yankin jama'a babban aikin su shine noman lambu idan babu ruwa kenan wannan aiki ya tsaya Yankin Maraɗi na shirin karɓar bakuncin makon manoma daga ranar bakwai zuwa goma ga watan Nuwamba. manoman yankin da na sauran yankunan ƙasa za su gabatar da albarkatun da suka noma da kuma yin musanya kan kwarewa amadu mamman dutse shugaban ɗakin manoman maraɗi kuma sakatare jar na kwamitin shirye-shirye ya ce wani tsari ne na kawo manoma da su haɗa noma da fasahohin zamani a cikin rahoton muhammad mamman. Makon manomi wani fage ne inda manoma na yankin za su ba da ra'ayoyinsu da abubuwan da ke ci musu a kwarya zuwa ga hukumomi na ƙasa har da shugaban ƙasa. A wannan sati na manoma mun keɓe rana ta kimiyya inda ake nuna fasahohi na zamani a ɓangaren manoma inda kowa zai baje iliminsa kuma a baiwa manoma na gargajiya damar su faɗi abin da suka sani. Sannan mun tanadi rana ta jiha maraɗi inda za mu yi gyaran gulbi domin ya kawo ci gaban tattalin arziki a cikin jihar musamman ma gundumar gidan rumji rumfa da kuma birni maradi bisa ga karshen damuna a Nijar da kuma fara girbi, Prefan jihar Tano ta Karimun Ibro ya je Ingini yankin karkataniya domin wadda kan manoma da makiyaya da kuma sanar da su lokutan sakin gonaki domin kauce rikicin manoma da makiyaya. Malam Karimuni Ibro Prepam Tanut a cikin rahoton Zainabu Amadu. wannan partner na ƙasa ashe acp har kullum yana ba mu tallafi na mu fita a cikin yankunan mu na karkara da mu wayar da mutanen mu kanu mu ja hankulan su bisa wannan ne yau Allah ya sa ni fita ni tahi yankin ingini cikin community rural ta tanahiya yanki ne da ya kumshi makiyaya ba na kaɗan ba yanki ne mai muhimmanci kwarai ga makiyayan mu yanki ne da shekarar bana Allah ya bashi arziki na cawa alhamdulillah mun ga ya dace ire-iren wannan wurare ya kamata mu zo gare su mu ja hankalin su bisa abubuwa da yawa na ɗaya bisa harkar tsaro na biyu bisa harkar kiwon nasu ma kanshi mun sami cawa me ya kamata mu yi na uku harkar makaranta domin yau sanin kowa ne makiyayan mu har kullum tunanin su kaɗan ne bisa harkar makaranta shi ko ta ya ba ta yi babu ilimi bayan haka akwai babban abu bisa harkar zaman tare yau in kun duba yankunan mu ba makiyayi ba manomi to shine mun ka tambata musu da cewa ya kamata a haɗa kai kuma ya kamata a san abin da ake yi Gasar kiɗe-kiɗen zamani na Nijar cewa da firi ɗan gurmu zai gudana daga ranar 19 zuwa 25 ga watan Oktoba a Tawa. a jiya a ma'aikatar al'adu masu ruwa da tsaki na wannan gagarumin bikin kiɗe-kiɗe sun yi taro domin shishirye isufu umar wanda aka sani da feno shugaban anasim a cikin rahoton asuman abubakar Bambanci tsakanin waɗancan shekarun da suka wuce shine an dama da ƙungiyar mu ta Anasim. Karo na farko ne da aka saka mu a cikin shirye-shirye na wannan tukuci na ɗan gurmu. Sannan dangance da abubuwan da za su wakana a bisa dandali tsari ne tare da ofishin minista. Amma a ɗaya ɓangare mu ne muke tsara yadda abin zai wakana kuma mu za mu kula da 'yan wasa mu ba su waɗansu shawarwari. Dangance da tukuci bambancin bambanci shine akwai tukuici na kuɗi da kaya fatan mu ai aiki da cikin anishuwa da tsari wanda yake kama da na Niger. To sai mu na musamman samun labari na 'yan ƙasa kan kula da harkokin kananan hukumomi na da muhimmanci sosai a cewar Sanusi Mamman magajin garin ƙaramar hukumar Gidimuni yana taimakawa wajen halartar 'yan kasa wajen kula da yankunan nasu haka kuma yana ba da dama ga 'yan ƙasa su kusanto shugabannin nasu. Malam Mamman Sanusi Mamman Prefan Gidimuni a cikin rahoton Mustapha Mamman Sani. Baiwa ɗan ƙasa labari na da muhimmanci don zai ba shi damar samun masaniya kan ayyukan da kwamini ke yi, kuma hakan zai iya sa yunkurar da ɗan ƙasa ga halarta yadda ya kamata ga yin halarta yadda ya kamata ga ci gaban kwamin ɗin, tare kuma da sabke yaunin da ya rataya a kan shi, kuma ya wayar da kan wasu, kuma saboda talakawa su lura da matsowar bariki kusa gare su idan ba a ba su labari to hakikan gaskiya ba za a samu halartar su ba ta hakikani zuwa ga ayyukan ci gaba tun daga tushe waɗanne hanyoyi kuke bi ku isar da labari Da farko mashawartan kwamin ne lokacin da duk suka yi zaman taron su suna da cikakken 'yancin samun rahoton da ke zayyana ayyukan da za a yi ko da aka yi a yayin zaman taron bisa ƙa'ida su kuma mashawartan ya waje kansu na su baiwa talakawa labari talakawan nan da suka zaɓe su haka tafiyar take ina jin labari ya kamata ya je ya dawo tsakanin mashawartan da talakawa na kwamin ɗinsu na biyu kuma sai an girka tsari inda za a zaman yin shawara tare da dukkan kungiyoyi wanda ke da tsari to su ne su ma za su kasance a wannan tsarin da aka yi na zauren shawara da za su isar da labarin kuma su ne ya waje ba su wallafa shi a wani fannin kuma rediyoyin karkara ne ta kansu ake bi duk wata niyya ko wani aikin da za a yi sai a tuntuɓe su domin su ba da sanarwar zuwa ga 'yan ƙasa. communiquer Waɗanne irin takardu ne ƙaramar hukuma ke iya badawa? daidai a hakikanci to takardu ne dai na eta civil na ɗan ƙasa cewa da takardun aifuwa na aure na rabuwa na rasuwa har ma ba da wasu takardu na fuskar hilaye kamar takardar hilin kare to amma shi sanarwa ce kawai ake ta yanda lamarin ya kasance ko yawa kana a cikin iyali ko cikin anguwa da sauransu. To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu barin haɗa ku da Musa Hassan da zai gabata muku da labaru da harshen zamanci a huta lafiya.